Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama ma a birnin yamai a na jamhuriyar Nijar ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za ku iya kama mu ta hanyar ta Alfa Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a yaushe ake so ta sashen hausa.com da ma voa hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Madina Dahiru mai shanu. Tare da ni Sarfil Hashin Gumel. ai ka san ciyaman ko su masu sauraron mu sun riga sun san wannan rana ta alhamis mm. rana ce da muke duba watan abubuwa da suka shafi kiwon lafiya wanda kuma yau 31 ga watan oktoba na shekarar 2012 za mu sake yin waiwaye ne akan cutar nan ta sankaran mama mm. wanda ake kira breast cancer a turanci domin yau ce ranar karshe na ita wannan cuta wanda aka ware wannan wata domin ainihin wayar da kan al'umma da dangane da wannan cutar. To kamar yadda ka faɗa Yusuf yau ce ranar ƙarshe bayan shafa kwanaki talatin na wannan watan na Oktoba ana faɗakarwa tare da ilmantar da al'umma akan cutar sankarar mama da ya haɗa da hanyoyin kare kai da ma matakan da duk wanda ya kamu da wannan cuta zai bi. To ai duk dai cikin shirin kuma za mu ainihin tsakuro wasu kaɗan daga cikin ah, ra'ayoyi ko kuma tambayar da muka yi ma masu saurare saka amsa muna a shafinmu na zumunta na Facebook. Hasali kuma ah, muna tare da ainihin likita wanda zai muna bayanai dangane da ita wannan cuta wanda dai shi wannan likita kusan ba ba bako bane duk wani mai sauraron sashen Hausa sama da shekaru ashirin za a ce ya san wannan ah, murya. Za mu ba ku dama kamar kullum ku ainihin kuma kira don ku yi ma likita tambaya dangane da wasu abubuwa da suka shige muku a cikin al'amuran yau da kullun dangane da ita wannan cuta. To sai ku biyo mu cikin shirin yau da gobe domin jin duk waɗannan a wannan shiri. to malam yusuf kamar yadda ka faɗa yau dai wato malama madina yau dai rana ce ta ƙarshe a wannan wato tunatar da jama'a da ake an kwashe wata wato wannan kwana 31 ne ko? eh kwarai kwarai to an kwashe kwana 30 wannan shine kwana na ƙarshe da ake faɗakar da al'umma akan wato cutar sankarar mama wadda ta zamto abu ce mai hatsari ba ma a kasashen mu nahiyar afirka ba ga duniya baki daya ana yawan kamuwa da ita yanzu ana yawa sosai kwarai da gaske to duk da yake da mun ce likita yana kan hanya za mu samu likita za mu kuma gayyato shi to ina tunanin mun samu likita akan layi likita salamu alaikum amin alaikum salamu ya alhaji to barka dai bari na barka faɗi sunanka da kanka <laughs> sunana dr muhammad ladan Rai da gaske to Dr. Ladan kowa dai duk masu sauraron shirye-shiryen mu san Dr. Ladan ya ba da gudunmawa ba karami bi a wannan gidan rediyo. To Dr. kamar yadda na faɗa yau ce ake wato rana ta ƙarshe a wayar da kan al'umma game da cutar sankarar mama. Eh. To duk da yake da mun ɗanye batu mun faɗi abubuwa da suke kawo wannan cuta ko kuma da hanyoyin da mutane kamata su bi domin kare kai da ma matakin da su dauka idan sun kamu da ita ba eh. zai zama tsohon abu ba idan muka sake bibiya muka kara tunatar da mutane a yau wannan rana ta karshe to da farko mecece ita wannan cuta ta sankaran mama to sankaran mama shine abinda muke kira kansa kenan da turanci to shi wannan kasan da halittan mama yake akwai waɗansu abubuwa da suke cike mm. ƙwayoyin halitta to waɗannan ƙwayoyin halitta sukan canza Mm. da abin da ke kawo canzawa lokaci waɗansu kan gada ne daga iyayensu waɗansu waɗansu abubuwa da suke samuwa daga mutane ne lokacin rayuwarsu sai da canza kwayan halitta yadda suke mm. ƙara canzawa don suka canza to ka san abin da ke kawo sankara shi ne kwayan halitta ya kamata ko lokaci kwayan halitta sukan canza don suka canza suna ƙaruwa to akwai lokacin da ya kamata su rage ƙaruwa to wani dalili a ruwan sai su ci gaba da ya yaƙuwa yadda bai kamata ba shi ke kawo sankara ya alhaji. To a likita ana iya cewa kamar um, duk da mun yi wa'in na maganganu akwai eh. wa'insu hanyoyi da mutane za su bi domin ainihin rigakafin ita wannan cuta? abu mafi amfani shine musamman kamar nan kasashen mata kowane lokaci kan je a rinka duba su akwai ɗasu hotuna da ake ɗauka na mamaɗin akan duba a ga me ke faruwa ya kamata kamar yawanci in mata sun so mace ta so manyanta kamar yawanci shekara talatin da biyar zuwa arba'in musamman mata bakaken mata kamar bakaken mata a nan kasashen da kuma irin kamar mata mu a gida ya kamata a rinka zuwa kowane shekara ana dubawa to akan duba to aka kama da wuri ana iya maganin shi ba wani wahala To a uh, mm. likita da dama za a iya cewa uh, akan yi magana wannan cuta a ce sankaran mama sankaran mama to eh. uh, za a iya cewa maza ba sa kamuwa da wannan cutar kenan? a maza ana kamuwa da wannan ciwon ya alhaji mm. waɗansu maza suke kamuwa da irin wannan cutar ba mata kaɗai suke kamuwa amma ya fi yawa akan mata ne ya alhaji mm. eh. wato ya fi yawa akan mata ba a sawa ganin maza ba dai suna kamuwa da ita ba. Eh amma maza na kamuwa da shi shi ma ya alhaji. To su maza ya ra'ayi a gane cewa sun kamu da ita ko su ya ra'ayi su gane kan sun wasu za su ce ai kawai wannan abu dai da shafin mata ne. A ba mata to yawanci za a ga yanda wurin kirjin namiji din yana canzawa. Mm-hmm. To yanzu mu canza ka ga wani abu da ya so ba bambanta akan kirjinka. Mm. To wurin inda kirjin namiji yake to da kaga wani abu ya so mu canza kai sauri ka je wani likita a duba. Mm. eh abin da shawarar zan ba maza kenan to haka to eh. kamar gwaje-gwaje mun je jin muhimmancin zuwa a gwada musamman mata masu ringa zuwa akai-akai ana gwada su saboda eh. a samu wannan cuta tun farkon ta kafin ta kai ga wani mataki da za ta bayar da wahala eh. to idan akwai wasu lokuta mutum zai je gurin likita kuma wani zai gaya mishi ce kana kamar bar ma misali ma guda daya eh. akwai wata cuta kamar ta gyamban ciki alsa da ake yau kowa sai ce yana da ita eh. to wasu daga ciki ma ba san ba ta zuwa an gwada su ba kawai dan sun ji wani symptom ne ko sun ji wani yanayi sai wani ya ce musu ai abu kaza ne kawai sai su dauka su ce suna da ita su ringa shan maganin ta shi wannan asa shi kuma wani <laughs> abu ne daban ya alhaji. Eh ana bada misali ne ga ita so <laughs> eh. kamar haka to ita kensa ba za a yi mata wannan ba. a wannan ba za a yi mata wannan ba kensa abin ko sankara gwaji kowane lokaci ne mafi amfani mm. Dora a rinka rinka duba a kowane lokaci domin kamar shi sankara na da muke magana dinnan in aka kama da wuri ana yau amma in ya riga ya nisa to in yi nisa na abinda yasa ake cewa yi nisa ka su kwayan halittar da suke kawo sankarar din in su in yi nisa sukan yi soma yaduwa hmm. sai su bi ta hanyar jini ko kuma akwai wani hanya da ake na lymphatic system za su bi wani irin hanya ne mai kamar ruwa-ruwa da ke cikin jikin adam za su je su soma yaduwa su je hamuta daga hamuta su yadu ko ina to in ya soma yaduwa din nan to sai kuma ikon Allah ya alhaji To dakta um, ta yaya za iya cewa mutum zai gane ya kamu da ciwon sankarar mama? To yadda mutum ke ganewa ɗaya eh, hajiya ne mutum kamar aka so in ga mutum ya ga wani abu ya so bambanta kowane lokaci kowane irin ciwo ne in dai kaga wani abu da ke faruwa a jikinka wanda baka saba gani ba mm. to kai sauri ka je wani likita domin jikinka na baka wani alama ne wani abu bai daidai ba to ya kamata mata kuma akwai mata wani lokaci akwai wani abu da ake cewa su ringa taba da nonon su self examination da ake cewa da mm. turanci kenan to in kika so ma jin wani abu ko wani kudu-kudu haka a nonon ki ko wani abu haka to ki sauri ki je wani likita domin waɗannan waɗansu alamomi ne da suke cewa wani abu ba daidai ba. na'am eh. to akwai wasu cibiyoyi da aka ware musamman don inda mutane za su iya zuwa don wannan cutar ba wai asibiti kawai ba to akwai cibiyoyi ban san ko a kasashen mana da nan kamar a nan akwai waɗansu wurare musamman aikin su kenan su dinga gwada mata su ga ko suna da wannan ciwon amma a ƙasashen ban san yadda muke ba amma a nan akwai cibiyoyi musamman su kan tara kuɗi domin wannan kawai na'am To, Abdulkadir eh. uh, kamar a uh, uh, wato in ce kamar a nahiyar Afirka wani lokacin a ce an samu wata an same tana da wannan cuta. To, eh. saboda rashin wato wadata ko kuɗi sai su koma gida su ce bari mu je mu magungunan gida na gargajiya. Eh. Ya hakan yake ga wannan cuta zai iya maganinta kuwa? to kasan ba za waɗansu kuma kasan nake je gida kowane lokaci akwai yan waɗansu da suka irin wani abu ya same su aka je aka yi maganin in gida nan wani lokaci kamar sai abin sa'a sa'a ne mm. amma yawanci bai cika aiki da yawa ba mm. eh, shi yasa musamman ko ma maganin tura an dai abu ya nisa wani lokaci sai ikon Allah ya alhaji haka eh amma rinka zuwa kowane lokaci ana bincika kuma da irin gwada mata su rinka gwada taɓa nonon su rinka wanda ake cewa su rinka duba kansu to ne ya fi amfani ya fi amfani haka eh, mm. wannan dole a ko kamar yara mata masu tasa iyayensu ya kamata su so mu koya musu irin wannan gwada yadda za su tafi na su ga wani abu ya so mu canza mm. domin shi wannan ciwon sankaran na mama din mm. musamman kamar a nan kasashen musamman matan ba ta baƙaƙe nan musamman waɗanda kamar waɗanda suka zo nan ƙasashen mm. to shi wannan ciwon sankara ɗin in ya samu mace bakar mace mm. to ya fi tsanani kuma ya fi illa kwarai da gaske wato akan turawa kenan a university of chicago da yawan bincike mm. ta gwada da matan baƙaƙe da ke nan ƙasan da wanda suke afirka ta yamma to ta gwada to in ya zo wani lokaci in ya zo ya fi tsanani kuma ya fi halaka su to mm. shi yasa dole a rinka bincikawa ana dubawa sosai to shine abin da kawai zamu iya yi inda aka bari ya tsanani to da wuya ran kai dade mm. eh. to Allah ya kare mu to likita a cikin shirin da zamu daga wayoyi mu ji idan akwai wato mutane masu sauraro za su kira mu domin idan suna tambaya tun da kana nan sai mu ji abin nan to kafin bar mu dauki dan bar mu dauki dan hutu muna dawowa to Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiya masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. sama Allah kwaɓe azaba gobe. Daji ya kwaɗai ce fa baka yau gobe dan ka ba bashi yake so. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. to a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha To lallai fa a gaida likita likita bokan turai to likita dai kana tare da mu ko? Eh ina tare da ku ya. To a gaishe da likita. <laughs> To yanzu za mu jira mu ji idan masu sauraro suna kusa za su iya kira wato lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar kada a manta a sa alamar tarawa da ɗaya sai a jero lambobin. Idan kuna da wata tambaya ku kira domin mu ansa ga, ga likita da ansa muku. To mun samu kira na farko daga kebi Wane ne aka layi da Kebbi? Daga Kebbi Malam Ango malamin makaranta Yawoyi. To Malam Ango barka da yamma. yawwa ina da ya aiki eh, babu gajiya to me ka fuskanta game da ko kana da tambaya game da sankaran mama da muke magana yau to ka ce in yi magana akan sankaran mama ina da ina yi ma da saladan barka da shigowa wannan to na godiya ranka ne godiya nake to madalin salaran tambaya na a nan shine ce sankaran maman ga yana da rigakafi ko bai da rigakafi allurar rigakafin lafiya ne allurar rigakafi to ciwon sankara ma ba shi don rigakafi rigakafi ne kawai a rinka lura ana duba a kowane lokaci domin ka san da abin ke faruwa a mutane da suke da iya suna iya samun wannan suna gada daga iyayensu amma ba wani maganin da za a iya na karansa sai dai kawai rinka duba a kowane lokaci. Hmm. Eh. Sai da wani magani sai dai kawai mutum ya rinka kulawa da lafiyar jikin shi kenan. Eh kamar nan kamar a nan kasar turai ana koya ma mata musamman matasa yadda za su rinka duba maman su da yadda za su rinka zuwa ana gwada su akai akai kuma a kwasunan jami'o'i da aikin su kenan kawai su rinka koya mata da za su rinka duba su tabbatar ba su da shi. to gashi mun samu wani kira kuma daga katsina wane ne akan layi daga katsina. Amin wa alaikum salam ba ma jin ko kana kusa da rijiyar kaɗan matsa ko? To shugaba Iliya ga likita na sauraron kana tambaya a yau? To muna amsa likita yana jin ka. Kamar ita wannan cutar sankara nake gani akwai yanda ya kamata in aka gani alama a yi asibiti ko kuma ba ta da alamomi ne. Eh, idan to mun gode malam ilyas na katsina duk da yake dai likita na ka an sauran tambayan cewa idan an ga ka faɗa alamu dai to tambayar da yake kenan akwai alama da za a gani a tafi asibiti eh alamomin shine canzawa gan mamar mace zai rinka canzawa waɗansu za ga ko ruwa na fita amma yawanci za ga yana canzawa yadda mm. girman sa yake mama yake canzawa akwai kaloli waɗansu da canje canje da suke faruwa akan mama din mm. waɗansu waɗansu in ya soma za ga su kuma suna rashin lafiya kasala da sauransu to duk waɗannan a duba a rinka duba musamman a rinka lura da mama inda aka ga wani abu ya so mu canzawa kuma jikin za ga jikin yadda jikin matan ma yake ya so mu canzawa mm. to wannan ai sauri a je a duba a gwada to masha Allah to to da fatan shugaba Ilyas ya ji wannan wannan amsa ta tambayar da yi to jama'a laikin a buɗe suke domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku to, to mun samu wani kira daga jihar yobe to wane ne kan layi gana muhammad direba murba mashiwa daga nan karamar hukumar ku ne a jihar yobe najeriya to sannu da zuwa muhammad mecece tambayar ka yauwa yau muna yi wa dr Ladon barka Farafi mai albarka? Ya barka. Tambaya na na farko? Yauwa idan lokacin da aka ce misali akwai wasu sai sun haihu za ka gani wannan cutar tana zuwa tana addaban su. Yauwa wani shawara ne za a baiwa irin wa'annan wa'anda cutar nan take addaban su a lokacin nan? E to ka san mace ta haihu ka san akwai wadansu kwayoyin halitta da ake kira homon sukan canza sosai wadansu mata da in suka haihu waɗannan kwayoyin halitta da ake kira hormones suka canza sosai to yakan kawo yadda mama yakan wani abu kan faru ga maman to inda aka so maga wannan a saurin a jerin asibiti a duba ko kuma wani lokaci akwai gwaje-gwaje da ake a ta jini ma a tabbatar hmm. to wannan inda mace ta haihu aka so ma sai a sauri a jerin likita domin za ga yadda nonon domin wannan canje-canjen kwayoyin halitta da muke kira hormones a jikin matan to in suka saru to ya kamata za ga wani lokaci wadansu matan ba duka ba za ga nonon ya so ma canza to wannan ya faru a saurin a jerin likita. to na'am ah, mun gode likita um, kira ta gaba daga kasar niger wane ne kan layi to da alamu ya layin na niger ya goce eh, ya mm. goce to kin to ga wani kira kuma mun samu daga jihar katsina wane ne kan layi shi ma kaman ya goce na katsina kana tare da mu Hello? Yawa, muna jin ka wane ne? Yawa Hassan Dogon Fati ne daga karamin hukumar Batsari ta zahar Katsina. To sannu da zuwa Malam Hassan, mecece tambayar ka? To alakwai lamun alamun ya goce eh. kuma gashi ya dai faɗi sunan shi eh. kawai. To wannan wata ne mai muhimmanci gaskiya. An yi shirye-shirye akan wannan to ga dai kira ya zo daga Kaduna. Wane ne akan layi? To a Sharfilu barka da lasariya ko in ce barkan ku da safiya. Yawwa baka ka dai. To madalla kuma nema madina ita ma barka da raka kuma nema ta fata alheri da cikin aiki a wannan tasha na. To na gode sosai. Mecece tambayar ka? Suna na Murtala ne ina kiran ku da gare da gasa a Kano tarayyar Najeriya. To sanne da zuwa Murtala. Mecece tambayar ka? To masha Allah. To tambaya na ga Dr. shine cewa Dr. Ladan tambaya na shine abin da yake kawo wannan cuta tun da gaskiya ku can wajajen fararen fatan nan kuke aiki da kuma bakake a gurin kuma kila kun san yanayin lafiyar mutanen mu na Afirka ko na Najeriya shin a gurin masu wannan cutar da kasashen nan da kuke da kasashen Afirka ina yafi yawa kuma shin abin karancin yawan rashin abinci da mai gina jiki ne yake kawo shi ko ko a'a ko ni sinadarai ne namu da ya bambanta wajen cin abinci ko man shafa ake kawo shi wanda can guraren kuma akwai bambanci Allah sa fahimci tambaya na to na ji tambayar malamin hmm. a nan kasashen shi wannan ciwon kansa uh, ɗin mama kon sankarar mama hmm. ya fi kashe mata mafi yawa ga ciwoka a kasashen nan ma hmm. eh, to shi wannan nan yana da yawa amma domin suna da abubuwan da ake iya dubawa kowane lokaci kamar kasan akwai irin kansa fund da cancer society ko lokaci suna duba to suna duba ba wani abincin da muke ci abincin da muke ci bisa yawanci yadda shi wannan kwayan halitta kuma cin abincin kalilan ne ke canza shi hmm. yawanci abubuwan da gadon shi inda kamar iyayen mutum na da shi ya fi abin nan da ke kawo shi to a gurguje kamar ya ce akwai sinadarai da suke sa ko abin shafe-shafe da ake likita waɗansu abin shafe-shafe bincike dai ana bincike har yanzu amma ba a tabbatar da waɗannan na kawo to ga wani akan layi likita kafin ka ci gaba bari mu ji wane ne akan layi wane ne akan layi da katsina amin wa alaikum salam ya suna malam rabe ne rabe an zallo daga mai aduwa rabe an zallo daga mai aduwa to rabe likita yana jin ka mene tambayar ka wato abin da nake tambaya shi shi wannan ciwon ana daukar shi misalin wasu sukan iya daukar shi in ana zaune da mai shi wani zai iya dauka ko kuma ya abu to wannan ciwon baka iya daukan shi haka inda kana kana zaune da wanda ke da shi bai bai dauko haka ya alhaji to likita kana tare da mu? Eh, ina tare. to yanzu ba mu ɗauki ɗan hutu kaɗan mu je mu dawo sai mu ci gaba da amsa musu wannan tambayoyin. To jama'a dai kada amanta za mu ɗan ji hutu mu dawo lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar muna sauraron kiran ku ku kira ku tambayi likita. sarkin baiwa. ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin suma amin amin amin suma amin ya allah ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne ciyon idon amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa mm, wannan gaskiya ne kowai rashin idanu kan yayi asara ba saboda haka sai mu kula da jikinmu kula da kuma duk wasu abubuwa da suka sauya a jikinmu kamar yadda likita yake faɗa cewar idan ka ji wasu alamu ka ji abin da baka saba ji ba ka je ka tantaba domin a wato kula da kai a baka to likita kana amsa mai tambaya muka katse ka ɗazu. <laughs> eh to yadda malam ya ce in dai mutum na zaune da wanda ke da wannan ciwon yana iya kamuwa da shi hmm. to wannan bai faruwa in dai kana ba a iya zama da mai ciwon nan bai sa kamu da wannan ciwon Eh. To, ga wani kira mun ƙara samu dakta daga eh, jihar Kaduna wane ne kan layi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam wane ne kan layi? Sharafilu Hashin Gumal barkan ku da safiya. Yawwa barka ka dai. Suna na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To masha Allah sannu da zuwa me. Kamar yadda wancan satin na yi tambaya dangane da abin da ya danganci ta kanta yanke magana shi kan shi nono din. Mm. Saboda abin ya taɓa faruwa da wata sista da mai irin abin ya faru sai wasu ka ba da shawara a yanke wannan nono din sai wasu suka ce a'a ai kamata a yanke ba a je dai a yi magani. to da ƙarshe da gaskiya da aka ta maganin ya ci ya zo ya haɗe kuma ya ci gaba ɗaya kai da ƙarshe ma ta rasa rayuwarta to tambayar da ke da ita a nan gurin yanzu mace misali tana shayarwa likita sai ya kasance kuma wannan ciwon nata nonon ya fara ciwo shin za ta iya shayar da yaron da wannan ciwon nonon ko kuma a tambaya ta ta biyu kuma dangane da ita kanta al'amarin ita kanta maganar ciwon nonon mata din nan shin idan idan mace ta ji irin wannan din ya kamata a ce ta kokari idan akwai yiwuwar a cire shi dan gumin a faɗakar da mutane domin su fahimta dan yan bayan tsira sai maka ne muku fata alkari ya tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode to mun gode Alhaji Musa to dakta ka Alhaji Musa da tambayoyin da yi eh na ji an tambayar alhaji musa to in dai mata nono na ciwo bai kamata rinka sha da dan ba mm. kuma in dai kamar nan kasashe in dai ciwon sankara samun nawa ɗaya suna cire shi domin aka cire din eh, ba zai yaduwan shi zai wuya ya je wani ɗaya nono din ko ya yadu cikin jiki yawanci ma waɗansu ma an yi tsanani ana cire nonon duka biyu eh sai a samu su to kuma domin ka san wasu matan sukan ji tsoro sukan ba su a gansu ba su da nono to na mm. akwai wani irin wani abu kamar na'ura da ake sa masa a nono sai sai sai zama kamar suna da nono mm. amma an riga an cire su to cire su din shi yake rage yaduwar shi wannan cuta din wato shine muhimmancin cirewar kenan ya rage eh, yaduwar daga sassan jiki zuwa wani sassan jiki eh to madalla mun samu kira daga yobe wane ne akan layi daga yobe Malam Baba Ali Bara ne daga Mahmud Dawo Faduskun Yobe State. To Malam Albaba ga ka ga likita menene tambayar ka? To wannan likita fatan alheri. To godiya nake. sannan kuma na jima ba jika ba tun lokacin zamanin jimar ali kuma na fatan da yau na zan jika na murna da jin ka eh, to ka san yadda abubuwa ke canza ka san america na so ma manyanta ne ma so na hutu <laughs> allah sarki allah sarki amma ba za ka dawo naija ba kan ko a to sai su kuma na allah ne <laughs> to to allah babu lafiya wai da su cuta kuma su ma allah ya yi musu allah ba su lafiya amin amin Amin ya rabi. Na gode da fata a tashi lafiya. To da mu To likita dai ka ji mutane dai sun ji ka sun ji daɗi sosai da jan ka saboda abubuwan da aka yi na ilmantarwa akan lafiya a gidan nan kan sai dai Allah ya saka da alkhairi. Amin amin mm, amin. Kwarai da gaske. ka mun gode kwarai da gaske da ka samu dama kuma to akwai wani abu kafin na katse akwai wani abu da za ka iya faɗa mana ko za ka iya faɗa masu sauraro akan wannan batu da mu tattauna ba. to shi wannan sankaran nono din mahimman abin da nake so in kara faɗa mutane shine kamar maza da matan su rinka yadda ko su rinka sa matansu ana zuwa ana duba kuma mata ko da mai gida bai so ku je da Allah ku yi kokari ku samu ko yan uwa akai su ku asibiti a duba sosai duk ma kwanakin ba can na Abuja muka wani abin nan na likitoci kowanne na da a kasan mu mutane ba suna daukan abin da wasa wani lokaci ya kamata a mai a dauki abin nan da muhimmanci a rinka dubawa mu mata ko lokaci san matasa a rinka koya musu yadda za su rinka duba abin nan mun san komai na Allah ne kuma amma ya kamata a rinka dubawa sosai hmm. To masha Allah da fatan kowa ya ji kuma an ƙara da wannan abu da aka ji mun gode kwarai da gaske dakta. To godiya nake Allah. To madalla. To ai kaga kaji likita ya yi bayani. Ga malaladan ya zo ya shigo ya fito daga hutunsa da yake ya zo. Mun sha bayani. lalle an sha bayani kwarai da gaske. Wato kana jin muryarsa za ka ji. ka riga ka santa kwarai da gaske mm. saboda abubuwa da yawa da yake faɗa akan nan mm. tambayoyi da yake amsa mutane kasan ya fi kusan in ce shekara ashirin yana amsa tambayoyin yana amsa tambayoyi a wannan gidan rediyo kwarai da gaske to ai ce ma sarfili ya kamata a ce koda guda biyu a dan karanta sakonnin masu wani da lokaci? Haka yake to eh akwai lokaci guda a Facebook mun kafa tambaya inda muke tambayar mutane mai suka karu game da wannan wata da aka shafe ana wato faɗakarwa kan yaƙi da cutar sankaran mama to akwai ga ashiru hassan tungano daga yola jihar adamawa shi kuma cewa na koyi darasi dangane da muhimmanci taimakawa mata masu fama da cutar kansa kuma ya kamata mahukunta da masu hannu da shuni su tashi tsaye wajen taimakawa mata don ganin an kau da wannan cuta a doron duniya. To Sarfilu shi kuma Lawal S Zazzau ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Hakika cutar sankarar mama wato breast cancer a turanci hmm. cuta ce wacce take da matukar haɗari musamman ga mata. kuma na fahimci wannan cuta ta ragu sosai ba kamar shekarun baya ba. Masha Allah to ai saboda yaƙi da ake da eh, faɗakarwa da ake a ƙungiyoyi na gwamnati da masu zaman kansu a duk faɗin duniya mm, sukan mai da hankali kan cutar gaskiya. Ta faɗakar mutane sama me cutar kuma ya za a su wato su samu hanyar kare kansu gare ta. To masu raro a nan maka ƙarshen shirin namu na yau a yanzu a madadin waɗanda suka taimaka Yusuf Aliyu Harande da Madina Dahiru mai shanu. Wato da ma wadda ta bada umarnin shirin wato Julie Lazarus Gresham da ma injiniyan mu na yau nisar sarfi hashin gobe nake cewa sai gobe idan Allah ya kai mu za mu dawo.